yawon diga na ƙasa da ƙasa da na cikin gida na daga cikin irin ƙalubalen da al'umma ke fuskanta musamman ma a ɓangaren tattalin arziki. Namiji a matsayin shi na shugaban iyali na da nauyin riƙon gida ko ya yi noma ko kuma ya je neman kuɗi. Yau da 'yan shekaru ana yawan ganin mata cikin harkokin tahiye-tahiye sai dai yawon digar na mata na da hatsarin gaske kamar yadda kaka Musa na ƙasar Gine da Abdulkadir na ƙasar Niger wanda suke da zama a Bobo Julaso a Burkina Faso suka bayyana. Hakika muna samun irin su da yawa mata da suke tafiya bakoncin haure da suke shan wuya bisa hanya musamman 'yan gine. Abin da ya taba razana ni shine wata mata mai 'ya'ya biyu da take kokarin tafiya Algeria. Aka dawo da su sun yi kwanaki ba tare da sun yi wanka ba ga yunwa ta ishe sai da suka zo wajenmu muka samar musu abinci sannan suka yi wanka. A cikinsu akwai wani yaro da bai da lafiya. kuraro ce ta bamu magani. aka binciki lafiyarsa abubuwa suka zo daidai a wani muna haduwa da mata da yawa bakin haure da ke fuskantar matsaloli a kan hanyoyin zuwa cirani wani lokaci kuma a cikin kasashen da suka karbe su wani abin da ban san taba mantawa ba shine al'amarin wani gungun yan Nijar da suka fita daga Mali zuwa Bobo Dioulasso a kasar Burkina Faso su goma sha uku ne sai bandunawa suka kai musu hari suka kashe dukkan maza matan takwas da suka yi saura ba taba da su ba amma kam sun shiga cikin tashin hankali sosai Cikin 'yan yawon diga miliyon 281 a faɗin duniya miliyon 135 dukkan su mata ne yanayin da matan ke yin bulaguro da kuma yadda suke tafiyar da rayuwarsu a gari wanda ke karɓar su na da hatsarin gaske. Saboda haka Kaba Musa ke ganin cewa yana da mahimmanci kwarai da gaske a wayar ma mata kai kan kalubalen da ke tattare da zuwa yawon diga. A cewar Abdulrahman Watara tabbatar da kwanciyar hankali da al'amuran tattalin arziki kaɗai ne ke iya shawo kan akan wannan al'amarin gaskiya menle a ganin mu da farko rashin aikin yi ne kenan sai an sami tattalin arziki mai karfi idan ina jin wani lokaci mutane na faɗin za mu kirkira ayyukan yi a ganin mu ba kirkira ayyukan yi idan tattalin arziki ya inganta ayyuka za su biyo baya saboda haka sai an sami tattalin arziki mai ɗorewa da kuma inganci da za su haifar da ayyukan yi ni ina jin idan mutum yana gudanar da rayuwa mai kyau a ƙasarsa me zai kai shi zuwa cirani har ya rasa ransa cikin teku ko kuma cikin sahel. Ameru da Sahel.